ƙauyukan da aka samu tashe-tashe hankulan sun mako hara da gon sabon layi bemun da kuma garin tinno inda nan ma aka fi a sa rayuka da kuma dukiya da yake ma jawabi ga al'ummomin waɗannan yankuna na majalisar dattawa da ke wakiltar mazabar adama ta kudu senata binus dauda yaro ya ce manufar ziyarar shine na ganin irin abubuwan da suka faru tare da bada tallafin abinci ga waɗanda abun ko ya shafa dan majalisar wanda ya ce tuni majalisar dattawa ta umarci hukumar bada agajin gaggawa ta najeriya ne ma da kuma hukumar raya arewa maso gabas wato north east development commission nedc a takaice kana kuma ya ce ma za su ci gaba da bibiyan abubuwan da ke faruwa tare da bada haɗin kai ga jami'an tsaro domin ganin ba a sake samun akwai irin wannan tashe-tashe hankula ba. Na kira sunan waɗannan gari guda biyu, na kira sunan ah, Behun, na kira sunan ah, Tingno, na kira sunan Sabon Layi, sannan kuma na ce duk harin da da aka yi tun 2017 an kona ma mutane gidajensu an kona wuraren sujada an kona makarantu na ce a sa hukuma north east development commission wanda suke da hakkin su sake gina wuraren da aka, aka kai hari a north east na ce su zo su yi bincike duk inda aka yi irin wannan kamar abin da ya faru a nan a ɗauki lissafi a taimaki mutane domin su sake gina gidajensu kuma amince da shi so yau na zo domin in zo in kawo muku gaisuwa nuna cewa wannan abin da ya faru ba ko kaɗai ya samu ba ya same mu ne duka ni da na zama wakilinku a majalisa ya zama mini dole in tashi in yi magana a madadinku domin ku ba ku a wurin ɗin muna da bege cewa agaji da na roka na ce a kawo muku za a kawo wannan abin da na kawo yau hau gudumawa na kaina ne su ma da suke mai da jawabi wasu shugabanni al'ummi da tashi-tashi hankulan ya shafa sun ko nuna takaicinsu game da abubuwan da ke faruwa tare da yin kira ga gwamnatin jihar da ta kafa kwamitin bincike domin sasantawa da kuma maido da zaman lafiya a yankin. Yadda abubuwa ya faru da mu ka gani da idonka Allah zai mai da kai lafiya kamar yadda ka ɗauko hanyar nan ka zo nan cikin bolki gon Allah zai mai da kai ka gamu ba maganin nisa zan yi ba Allah zai taimake ku duka kowa da kun biyo wannan irin bala'in da muka cika da shi kuma mun yi godiya a gona tintiri wannan shine karo na ɗaya gani karo na biyu mun yi kamfe da ku a siwa kun ga irin wannan ga wannan ya faru a kanmu muna roƙon a ba shi dan kunya a kafa matakin diploma na zaman lafiya a zauna lafiya mu da cabo hire da ɓashe ma duka ɗaya ne duka abu ɗaya ne a zauna lafiya wannan fitina da aka yi fatan kada ya sake faruwa idan ya faru a gurin mu haka ba za mu ji daɗi ba kuma kuna son ba za ku ji daɗi ba in kun zo neman ƙuri'a kun kundunan mutanen kuwa waye za ku gani babu ita ko shugabar kungiyar mata musulmi ta Najeriya wato Form 1 ta jihar Adamawa wanda su ma suka je jajantawan Hajji kaltumi Abdullahi a bari. kira ko ta yi da abaiwa shaidan kunya. Kuma mun gode ma shi village head na wannan gurin da sauran tawagansa da muka ga cewa addinin ba ɗaya ba amma sun nuna mana zaman lafiya. Idan da a ce haka aka yi tun farko da wannan abun bai faru ba. To, ya jama'a roƙo nake yi, kuma duk wanda yake nan don Allah don annabi ya ɗauki roƙo na zuwa gaba. Mu ba ɗan kunya. addinin nan fa duka Allah ɗaya muke bauta ba Allah fa shi da ya so duk ya mayar da mu addini ɗaya saboda haka mu rungumi yadda Allah ya hallishe mu mu zauna kamar da iyayenmu da suke zaune don Allah don annabi mu ba shaidan kunya Allah ya ba mu zaman lafiya ubangiji koma da menene in ya magana kama ce wai zama lafiya ya fi zama ɗan sarki Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.